to ci gaba ya bani isra'ila al-quru min madi allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin to wannan kamar ya zama sakin layi sun ma karara ni da ba an kire bani isra'ila ba kira guda a ƙara na biyu don yanke uzuri libani isra'ila lan don tunatar da su bin ni'imatu sabiqa ga ni'ima wadda yake ta gabata ga uwayensu allati an amallahu ala abaihim wadda yake Allah ya ni'imtar da su ya ni'imtar da ita ga akan uh, ubannin su faqala hmm? ban ji ba asabiqata allati an Allahu ala abaihim sun karrara nidaa libani hmm. to gashi nan an ka ce ya bani isra'il ya ku ya'yan eh, isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'ima ta wadda ni ni'imtar da ita akan ku bi shukur wato yaya za a tuna ta shine gode ma Allah ke da alaiha godiya Allah yaya take shine bin abin da yace wa anni fallatukum kuma wato ku tuna cewa ni na fifita ku ko na fifita ubannin ku alal alamin bisa ga mutane duniya na zamanin su ai alami zamanihim a au fuddilu ko an fifita su bi an ba'ata fi minhum rusulan wato Allah ya aiko manzanni mafi yawa duk daga cikin su kama qala fi suratul maida kamar yadda yake cikin suratul maida wa iz qala musa liqaumi ya qaumi zkuru ni'mati allati ana ni'matan lahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yutahada min alalamin kun ga wannan sura ta aya ta nuna kenan an fiye ta bani isra'ila ga wanda an ba su abinda ba ba wani ba an abin nan mulki da abin nan annabci sannan da abubuwa waɗanda yake ba mai tarihi cikin duniya kamar su to ci gaba واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون to wata ku ya ku ji tsoron yini wata ku yi kokarin kare kanku daga azabar wani yini wanda yake la ta jazi fihi nafsun an nafsin wani rai ba ta amfana mu wani rai da komi shine ranar kiyama kenan kada ku dogara da ubanninku ku kare kanku la aikin ubanninku ba zai kare ku ba gare shi wala yuqbal min ha shafatun ba a karɓar ceto cikin wannan yini ga koko daga wannan rai ga kowace rai ai laysa laha shafa'atun ba ta da wani ceto fa tuqbal a karba fa malana min shafi'in domin duk wanda bai imani ba ba a ceton sa kun fahimta kun wala yukhadhu minha adalun ba karban musanya wato fansa daga gare su daga rai ko wace rai wadda ta yi imani ba wala hum yunsarun kun za ana taimakon su ba una ana hana su min azabillahi daga azabar ubangiji duk wanda bai imani da abinda da annabawa sun kazo da shi ba to ba mai iya ceton sa kun fahimta ko to ci gaba wa يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء To an ka ci gaba dai da tunatar da su ni'imomin da an kawa ubanninsu, aka ce ku tuna izna jainakum lokacin da mun ka tsar da ku wato mun ka tsar da ubanninku wal shitabu bihi wa bima wa bima badu lil mawjudin wannan magana ana ce an yi muku an yi muku a ubannin su an kawa amma waɗanda azzaune zamanin annabi su yake wa magana da su ko fi zamanin nabiyyi na bima an amala abayin ga abinda ubangiji ya ni'ima da shi akan ubannin su tazkiran lahum bi ni'matillah don tunatar da su ga ni'imar ubangiji liyuminu don su imani ku wata ku tuna abin nan ni'ima tsare ku da ni tsarsuwar da ni muku daga daga fir'auna ko ko mutanensa ya su mu na kun azabi sun kasance suna ɗanɗana muku mugunyar azaba ai ashaddahu tsananin sa asalin saumu daga ciniki tayawa wal jumlatu hali min ad-damiri ay najjaynakum wato alhali suna ɗanɗana muku munin azaba wa yudabbihuna na ku suna yayyanke wa ƴaƴan ku idan an haifi ɗa namiji tun da an ce cikin su za a haifi wanda zai amshe mulki saboda haka sai a ce duk inda an ka haifi ɗa cikin bani isra'ila a yanke namiji banda mace wa ya sahi nan sako suna rayar da matan ku wato ya'ya ya sabquna kunna suna wanzar da su a haya an su zan rayu li qawli ba al kahana domin wani daga cikin mm, abin nan bokaye ya ce musu anna mauludan yulad fi bani isra'ila wani wani jariri za a haife cikin bani isra'ila ya kuna sababan li dhahabi ka zai zan sababi ga tahiyar mulkin ka ya ya ya fir'auna shikenan sai ya bada umarni inda duk an haifi wani namiji a yanka kun fahimta ko wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ga wannan carwa da an kai muku ko kuma wannan azaba da suke yi muku bala'un akwai jarrabawa ko akwai ni'ima domin bala yana ɗaukar ma'ana biyu kun fahimta ko in an ka maishe shi ga tsarsuwa ya zan ni'ima ya an rasuwa ga azaba wanda an ka kyar da ku ya zan jarraba wato kenan yana yiwa in ba ku yi ba a maishe ku ga irin ta wato jarrabawa daga ubangijin ko da an mai girma ko ni'ima daga ubangijin ko da an mai girma kun fahimta ko to ci gaba وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم kuma ka ambata iz farqana bikum al lokacin da mun ka tsage abin nan teku wato saboda ku wato mun ka tage teku ta zan hanyoyi kun ka fita kuna masu gudu min a dukan daga makiyanku ku je na ku mun ka tsar da ku min algarake daga nuta kun ka shiga cikin ruwan nan ba ku nutse ba mun ka tsar da ku wa garqana ala fir'auna eh, mun ka nutsar da wato mutanen fir'auna ya kawo ma ma'aku wannan kawo mahu in bikum Eh, abin nan wa idh farqana bikum bahar babu rannan ba rabbukum yake ba wato an jaina ku mun ka da ku min algaraki wa garkana ala fir'aun mun ka nutsar da mutanen fir'auna hu ba u qauma ahu ba hu mutanen sa ba ku tare da shi wa antum tanzuruna alhali kuna kallo kuna dibi ilan tibaqil bari alain lokacin da ruwa ya ya ya fashe akan su kun fahimta ko to ci gaba وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون كما كتنا إذ وعدنا موسى لوكتنا موسى الكوالي wato arba'in lailatan dare mun kai masa alkawalin dare arba'in ko nu'utihi ne ba tu'utihi ba nu'utihi in dan kida'i har taurata za mu ba shi taurata lokacin da kwanukan nan arba'in sun ka kare litamalu biha don ku aiki da taurata din wato an ka ce Musa ya tafi wani wuri ya zauna kwana arba'in yana azumi bayan haka nan ya tafi inda zai gana da Ubangiji a bashi wannan littafi sun mata hasumul ijil sai kun karki ɗansa allazi saga hula kuma samiri wato cikin kwana arba'in ɗin nan kamin ya komo sai wani ɗan uwansu samiri a kusan a lokacin da sun fito daga bani isra'ila sun yi aron mundaye ya tara mundayen nan ya kera musu abin nan ɗansa kun fahimta ko sai ya ce ai Musa da ta kwana talatin ya ce zai yi to gashi ya bai komo ba saboda ka ya halaka ga abin da ga abin bauta wadda ya bar mu da shi dama shi da ya tafi nema sai suka komo suna bauta ma ɗansa kun fahimta ko min baɗi wato bayan tahiyar Musa suka komo zuwa ga abin nan zuwa ga mi'adi sai suka komo suna bauta ma ɗansa wa antun zalimun kuna masu zalunci bitti hadihi ga rikon ɗansan nan liwad'ikum ibada ta fi gari mahalla domin duk wanda ya aza abu ba wurin sa ba yi zalunci wanda ya aza ibada ba inda ta dace ba to ya yi zalunci ya zalunci ubangiji kenan sun ma garkana sun ma fauna an kuma من بعد ذلك لعلكم تشكرون to sun ma fauna kun sannan mun ka gafarta muku ka yi zunubi a gafarta ma shi ma wata ni'ima ne wato min ba da zalika bayan haka nan la'allakum tashkurun ko za ku gode ma ni'ima mu wadda mun kai akan ku wato godewar shine kenan ku yi da'a ga ku yi imani da abin abinda annabi Muhammad ya zo muku da shi to ci gaba. Wa yaza kai namu salakita kuma ka ambata yaza kai na musu likita lokacin da mun ka ba Musa littafi wal furkana ko mun ka ba shi hukunce hukunce waɗanda za su bayyana waɗanda za su bambanta tsakanin gaskiya da kariya ko su bambanta tsakanin halar da haram. mun ka ba ku don shiryar da ku la'allakum tatirun ko za ku shiryu bihi da shi min daga bata wato a ba ku kuma abin da zai shiryar da ku wata ni'ima ne mun ka ba ku tuna wannan kuma ni'ima to wannan kuma kenan in kun in kun yarda da wannan wannan qur'ani ƙari ne bisa ga eh, abin nan ni'ima to ci gaba وإذ قال موسى لقومه يا قوم أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wa iz qala Musa kuma ka ambata lokacin da Musa ya ce ma mutanensa bayan sun bauta ma ɗansa da ya tawo iske sun bauta ma ɗansa ya ce musu ya qaum ya ku mutane na innakum zalamtu anfusakum ku kun zalunci kawunanku. ku bittakhadukum al-ijla saboda don bautawa dan da kun kai kun rike shi wato abin bautawa fatubu ila barikum saboda ku tuba zuwa ga wanda ya halitta ku wato min ibadati ga bauta mu dan sannan faqatul anfusakum ku kashe kawunanku. kun ga kedan abin nan tubar da an ka samu su mai wuya ce na cewa wato wanda yayi wanda yayi ibadar abinda a tuba shi a kashe shi ku ku kashe kanku da kanku le ka tada da bari umin kumul mujrim in mutum ɗansa ya ya bauta shi bai yi ba sai ya kashe dan ko kuma uba yayi yi eh, ɗansa shi zai kashe shi shi a tuba zalikumul qatl wannan kashi khairul lakum ya hi muku inda kun zuwa ga abin nan eh, ga mai ga mai halitta ku wa fawaffaqakum li fi zalika ya shirye da ku ga aikata wannan haka nan wa arsala alaikum sahabatan sauda bayan haka nan kuma ya taimake ku domin in kana kallo ba ka kashe ubanka ko ka kashe ɗanka sai kuma an ka sako wani duhu wato girgije ya ruhe ku saboda ka sai ka kashe shi ba ka gani nai li Allah ya yusira balukum balan don kada sashen ko ga sashe ko yarhamu shi tausayin shi hatta halaka minkum adadun kabirun da wannan aka kashe mutane masu yawa don abin nan tuba to kun gani eh, ko eh, kai eh, zunubi irin wani zunubin wani wanda yake shi an yi mai azaba mai tsanani ko kai ko an ka ce ka tuba dai shin wannan ba rahama ba ce kuma an ce sai an yi maka mai yadda an kawo wancan kana so <laughs> kun wani da wato ku tuna wannan kenan mm. cewa ku tuba dai ku bi Muhammad ya yi sauki bisa ga yadda an kawo ubanninku wa ba alaikum ubangijin ku a karbi tuba gare ku kabla ta tauba tukun gabanin tuba ku innahu huwa tawwabur rahim shine mai karbar tuba mai jin kai to eh, ci gaba وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون kuma ga wata nema da an kai muku wa iz qultum kuma ka ambata lokacin da kun ka tuna musu lokacin da kun ce ku bani isra'ila wa qad kharajtum eh, ma musa kun hita da musa li ta'tadhiru ila allahi min ibadati al-ijli wato bayan wato an halaka wanda ya halaka saboda bauta ma ɗansa sannan kuma aka ce su zaɓo mutum saba'in su tafi da su wurin da musa ke eh, ke magana da ubangiji wato su tafi su bayyana uzurinsu wasa mitum kalamu wato kun ka ji magana allah kun ka tafi to bayan aiwa musa magana sun ji magana allah sai ga abin da sun kace don tsaurin ka ya Musa alan numina laka ya Musa ba za mu yi imani don ka ba hatta na ralla jaharta sai mun ga Allah bayyane wata kun ga kenan bayan sun ji magana ce wai magana nan ba su yarda da ita da wani sihiri ne sai sun ga Allah bayyane akwai gyara wajen jaharatan eh, ne kun fahimta ko um, ko kuma au hatta na rahu iyana sai mun ganshi wato abin nan wato wannan iyanan au au na rahu iyana wato yana da ba'ana biyu wato kun haɗi wannan magana bayyane ba ku ji kunya faɗi ba hatta na ralla sai mun ga Allah da bakin ku kun ka faɗi wannan magana ko kuma hatta na ralla jaharatan sai mun ganshi bayyane wato don wai mu ji magana shi ba mu yarda ba fa hazakum sa'iqatu sai tsawa ta ثم بعثناكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون mun tayar da ku mun karayar da ku min ba da matukum bayan mutuwa ku daga wannan tsawa la'allakum tashkurun ko za ku gode ma ubangiji ai za ku gode ma ni'imar shi ni'imata na bi zalika kun gane ko ta ci gaba جعلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى wa zallan na al-ghamam kun mun ka sa abin nan girgije muku inuwa ay satarna ku mun ka ruye ku da girgije an raqiq min harri shamsi fitihi wato lokacin da aka ce su tafi su yi yaƙi da mutanen mutanen abin su ci Baitul Maqdis an ba su sai suka ce a su ba su zuwa wato su muna Musa ya tafi da shi da ubangijin su yaƙi Hmm. to a su suna nan zaune amma da sun kaga abin da tilas ne suka fita sai aka samu su ɗaya don wannan tsaurin kai amma kuma rahama ubangiji game da su bai bar su cikin zafi suka mutu ba sai aka sa girgije yana musu inuwa ku tuna wannan wa'azalna alaikum liman da wasalwa to a ci gaba ku eh. wa zallana alaikum gama wato mun ka sanya girgije muku inuwa lokacin da kuke cikin ɗemuwa wato Allah bai halaka kuma da zahin rana ba wa anzalna alaikum almanna fi mun ka saukar da kuma abinci gare ku wato mannu wasalwa wato mannu wani abin nan darba kamar abin nan maɗi ko san shi eh, wa tsaira eh, sannan da tsuntsaye samani wato kamar na tantabara suna kama suna gasawa bi takhfifil mai samani wal qasri samani wa kulna mun ka ce bayan mun kawo muku abinci ga nama ga abu mai zaƙi ga abin sha kulu min tayyibati ma zakana ku ci daga abubuwa masu daɗi waɗanda yake mun arzuta ku da shi wala tadakhru amma ga wani hukunci da za a samu ku kar ku aje komai ka ci ɗaya ka bari fa kafaru ni'mar sai suka kafirce ma ni'imar wadda kharu sun ka koye suna ce kila gobe ba a samu bari in aje in ba samu ba kun fahimta ko wata kun ga kenan ashe irin wannan rashin imani ne da Allah shi ke bada abinci fa qad an sai an ka yanke musu shi gaba ɗaya wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba ga saba wannan walakin kanu an fusam yazlimu amma kawunan sun kazan suna sabawa Li'anna wa balahu alaihim domin musiba shi za ta komo gare su kun fahimta ko ci gaba وادخلوا الباب سجدا رخصة to kuma ga wata ni'ima da an kai musu wazkur kuma ka ambata iz qulna lahum lokacin da mun ce musu ba da khurujihim min atiba sun fita daga ɗayamuwa udkhuluha dil qarya ku shiga wannan gari baitul Maqdis ko ko ariha ɗayan su gari ne kusa da kusa fakulu min ha haitu shaitum dan ku ci ga wannan gari daga wannan gari inda duk kun kaso da ni'ima wa sai abinci mai wadata la hajar fi ba ba sha maka cewa ciki wada kullu babu sujada amma lokacin da za ku shiga cikin garin kada ku shiga cewa ku wato mayaka ne kun ci gari ku shiga da tawadu'i kusa abin nan muhani ne kuna masu dukawa wa qulu hiddatun sannan ku faɗi wannan kalma hidda wato Allah ka kada zunubin mu ai hutta anna khataya na shine ma'ana ku faɗi wannan kalma na gafir lakum khataya ku gafarta muku ku duk na kiyawar abubuwan da kun kai wasa sana da musulun kuma za mu kara masu isani duk abinda isani ka bauta ma Allah kama kana ganin sa bi ta'ati eh, kun fahimta ko mu kara musu sawaban lada bayan mun gafarta musu mu ba su lada eh, bi sannan ko mu kara musu kyauta to ci gaba fa badal ladina badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون to hubata alladhina zalamu qawlan wadanda sun kai zalunci daga cikin sai sun ka musanya wata magana gairar ladhi qilan ba wadda an ka musu ba maimakon su ce hidda qalu habba fi sha'ira mu qaya muke so ta sha'ir qalu zalika istiza'an sun fada haka nan don izgili kun fahimta ko wato hidda din da an ka ce musu suna ganin kamar wato abin nan sun ka musanya shi fa gayyarul qawla sun ka canza magana bi qawlin akhar da wata magana wa dakhalu suka shiga kuma maimakon su duka sai suka ce a ba mu dukawa wato mu manyan mutane ne sai kofa birni an ka sassauko da ita habba su iya shiga tsaye sai suka zauna wa dakalu yasabuna wai su banyan mutane ne ba su dukawa suna jan gindi ala astahin ala istiza don isgidi fa anzalna alaihim ala alladhina zalamu rijza Allah yace mun ka saukar da azaba bisa ga wadannan zalunci fihi wal zahiri mulmar ma maimakon a ce mun ka saukar da azaba akan su sai aka ce mun ka saukar da azaba bisa ga waɗanda sun kai zalunci don ya haɗe su da su da duk mai yin haka nan duk wanda Allah ce ga da ake yace hadi kuma ga da nake yi shi Allah zai saukar da azaba a kansa to <clears throat> ina ne fa anzalna ko kun fahimta ko wato abin nan rijizan mun ka saukar da azaba a kansu mina sama'i daga sama ma ka da yau kun don abin da sun kazan suna fasici ai bi sababi fizqihim ai khurujum tasu an ta'ati daga ta'a fa halaka fi sa'atin adadun kabirun cikin sa'a guda mutane da yawa sun ka mutu a ce saba wa hukuncin Allah da wani yana kawo musiba to ku tuna wannan kuma to ci gaba فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتان to kuma ka ambata idan ka Musa liqaumi lokacin da Musa ya nemi ruwan sha saboda mutanensa wa qad atashu fi alhali sun yi sun yi sun ji kishirwa cikin demo da ta same su ba ta suka roki Musa ya ba su ruwa to fa qala dir'in ko fa qulna dirbi asakal hajar Musa yayi addu'a sai Allah ya umarce shi an kace ka bugi dutsin nan ka doki dutsin nan da sandakka fa darabahu ya doke shi yadda ki dutse wannan dutse wato ya nuna kenan sananne ne kun fahimta ko wato yadda ke shi da sanda fa fajarat in shaqqad wa salam minhu ithna ta ta'aynan domin wato sanda kuma kun santa wanda ya taho da ita daga shu'aibu wanda yake ko da yake nan ana fadin wato abin nan ni'imomin da an kai musu da musibin da an kai musu saboda rashin imani ko saboda musanya addini don su yi imani da wannan sabon addini na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya taho saboda haka ba sai an kawo kissar duka ba to mun ka ce wa Musa eh, abin nan ka doki abin nan dutsi da sandarka ya doka fajarat min ta asharata ina wato marmaro ko idon ruwa goma sha biyu ya kubbuga Ah, bi adadil asbar gwargwadon yawan gidajensu ah, kada alima kullu da su masharabin kowane mutum daga cikin su ya san masharabin wurin shan su sai a ce ƴaƴan wani ƴaƴan binyaminu nan ƴaƴan lawaye nan ƴaƴan wani nan kowane abin nan kun ga nasu komi akwai akwai bambanci ciki kun fahimta ko mawdu shirbin wata wuri kowa ya san wurin shan sa wala yushrikun fi gairin ba mai tarewa da su wurin shan su wa sababu tafarriqihim isna ashara wata abin da yasa sun karbu kashi goma sha biyu anna aulada yaqub kanu kadhalika ya'yan yaqub goma sha biyu ne kun fahimta ko rabilu shamuil lawaya yahuda dana yashjura dana tabtana adu ashiru yusuf bunyamin goma sha biyu kun fahimta ko to ƴaƴansu sun kazan daban-daban haka to kullu sibdin kowane um, um, uh, mutum wato domin jikoki ake cewa kenan yantami li wahidi min ne yana dangantaka ga daya gida cikin gidajen nan aka ce kulu wa sharabu da ruwan nan aka saukar da su ku ci ku sha min Allah daga arzikin ubangiji wala ta'thaw fil alim muslimin kada ku yi banna cikin ƙasa alhali kuna masu ƙara yin banna kun fahimta ko asiya wato yayi banna kada ku yi banna alhali kuna ta ci gaba da yin banna kada ku yi banna da gangan kun san banna ce ku ci gaba da yi to ci gaba nan hmm. ai ruwa ne aka ce kulu wa sharabu eh wato kenan ruwan da an ka ba su ya nuna kenan akwai wani abinci tare da su ko mannu da salwa ka gane ku to ci gaba wa idh qultum ya musa lan نصبر ala ta'amin ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وقثائها وظلمها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم to عليهم da والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون abin da yasa aka rarraba aka rarraba magana samun ruwa da magana mannu da salwa don kowa ne a nuna mu'jizar da a ciki da kuma ni'imar da a ciki ka gane ko don amma kulu wace rabudu ya koma gare su to wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ga wata kuma ni'ima ko abin nan ko kuma jarraba ko ambata ka ambata lokacin da kun ka ce ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ya musa ba mu iya hankuri akan abinci guda ai nau'in min eh, nau'i guda wa huwa al-mann was salwa shi dai muke ce kullum mun gaji fadqul na rabbaka qul na ka roƙa muna ubangijinka ya fitar muna ga abin da ƙasa ke ke tsirarwa min ha wato na abin nan ganye shine waƙe wa ha da abin nan wanda ake ci duma duma wa fumiha haka na alkama eh, eh. to tsana wa adas ya sanar da adas nau'in wake ne nau'in wake ne abin nan bai da abin nan jajaja wa basli hasanan da albasa na kada ƙasa wato a kawo mana irin waɗannan muci kun fahimta kun ga wato kullum mutum in yayi sama sai ya yi ƙasa eh, kun ga koda abin nan masu iko maimakon su yi ta cin nama da dan abin nan sai kaga sun koma cin ganye <laughs> shi adda daɗi gare su to ina ne kala <clears throat> lahum Musa sai Musa ya ce musu lokacin da sun kai wannan roko a tastabdiluna alladhi huwa adna kuna neman musanyawar abin da yake kaskastacce shi kuke so billadhi huwa khair da ku miƙa abin da yake shine alheri ashraf yahi daraja ay atakhudhunahu badalahu za ku riki wannan badalin man da salwa wal hamzatu lil inkar kenan ba daidai bane fa abau an yarju sun ka kidai mu dai wannan muke so kayan ganyen nan muke so fada Allah ta'ala sai roki Allah fa qala ta'ala sai Allah ce bidu misran ku ku sauka wani wani gari min al amsari wato wani gari daga cikin garuruwa ai inzilu ayyata baldatin min al buldani in kun sauka wani gari wato an ka debe musu ɗaya muwa kenan don su samu wannan ganye fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abinda kun ka roƙa na ganye kun fahimta ko to faduribat alaihim zillatu sai domin sun yi ta musanyawa a yi musu wannan ni'ima su butulce a yi musu wannan da wannan su butulce sai Allah ya buga musu walakanci a kansu kun fahimta ko dole ba alaihim zilla an ka doka walakanci a kansu domin duk wanda yake yana saba ma Allah da yawa a ga mai wannan ni'ima shi wannan eh, sako to karshe ne walakanci aka buga masa walakanci azzul wal hawan wal maskanati da talauci ay atharul faqari min as-sukun wal khizi wato domin wanda a shiru ko yana nan ba sani ba wato shine talauci kenan to ba yahude ko yana da samu ba a iya gane shi wal khiz da walakanci eh ina ne wal maskana akwai wawo ciki alaihi zillata wal maskana eh? eh gashi nan wato sai a sa cikin abin nan kenan cikin burai ko ko kashe wancan ayi wani abin nan wal maskana ay asar al faqari ah, wato alama ah, talauci min as sukuni wal khizd wal akanti fa hiya lazimatu lahum wannan talauci yana lazimta su wa in kanu agana ko wadatacci ne ko da suna da wadata amma za ka gamsu cikin wannan hali to eh, luzuma dirhamil madrub li sikkatihi domin dirhami ko ina an kasashe yana nan da zanen da an kai masa mm. hmm. wa ba'u bi gadabin sun ka komo da wani fushi min Allah daga wajen ubangiji na azaba zalika darbu wal ta wato wannan dokar walakanci da an kai musu da fushin da sun ka komo da shi abin da ya sabi annahum kanu ya yakfurun domin sun kasance suna kafirta da ayoyin ubangiji wa nabi na bi haqqi suna kashewar annabawa duk mai yin wa'azi in sun taho a kashe suke cewa kamar yadda sun ka kashe zakariya da Yahaya. bi gairi babu duk wani dalili bisa ga zalunci don ɗaya musu wa'azi ya ce kashe shi zalika ma asaw wannan abu don saba wanda sun kai aka yi musu shi wa kanu ya ta dun kullun wato yahudu suna ketare haddin an ce koyi nan sai sun kara wato ba su yin ibada kamar yadda an kace kullun sun suke su kara abin nan bid'o'i ay yatajawazuna al-hadd fil ma'asi wa karrarahu litakidi kun gane ko to ci gaba eh yatajawazu ya ne ba ba ba to ci gaba إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون to bayan ya kire bani Isra'il ya faɗa musu abin nan ni'imomin da an kai musu don su yi imani to sannan kuma aka haɗa duk da nau'in mutanen da a cikin duniya a wannan lokaci aka ce innal ladina amanu wadanda sun kai imani da annabawa min qablu wato waɗanda sun kai imani da wasu annabawa wato ba yahudanci suke bi ba ba nasaranci suke bi ba amma suna wani addini amma na wani annabi ne walladina hadu da waɗanda sun kace mun tuba wato yahudu yan mun tuba sun sake abin nan wannan sara da waɗanda sun kace mun taimaki isa wato kirista wasabi'ina da waɗanda yake sun karkace daga addinin quraish suna bota wa mala'iku su ne saba'awa ai ta'ifatun abadul mala'ika min saba'a min dini ila dini don haka wato lokacin da musulunci yake farko in mutum ya musulunci sai a ce saba'a ya karkace wato ya bi addinin masu bauta mala'iku kun fahimta ko to duk dai yanzu ko wani irin addini kake yi wato man amana billahi duk wanda ya imani da Allah yanzu ga sabon addini wanda Allah ya aiko duk wanda ya bar wancan tsoho ya yi imani da Allah yanzu wal yawmil akhir kuma yi imani da ranar lahira fi zamanin nabiyina wa amila salihin aikata aiki na kwarbi bi shari'ati yayi aiki da shari'a shari'ar shi falahum ajrun suna da ladasu wato wancan aiki da sun kai ko da yake batacce ne za a ba su ladar domin in mutum ya gane ƙarya wadda yake a ta, ya yarda da barinta ya komo ga gaskiya to mu wancan mugun aiki duk sai a juyar da shi ya koma na kwarai sannan ya ci gaba da yi kuma kun fahimta ko walahum ajrun inda rabbin wurin ubangiji ay lahum thawabu amalihim anhu kun fahimta ko wala khawfun ala sannan kuma babu tsoro gare su ga wancan sabawa da sun kai wala hum yazunun kun ba za su yi bakin ciki ba yanzu sun shiga wannan sabon addini kun fahimta ko to wa fi ma ba da huma to kun fahimta to ci gaba hmm. kamar kirista kenan idan suka musulunta eh, kirista da kowane dai mai mugun addini in ya komo ya musulunta shi kenan ba yanzu an kira yahudu ba waɗanda ke suna da ilimi eh. to yanzu kuma an game mutane kenan duk kowane irin addini kake yi ka bari yanzu ga wani sabon addini ya taho sabo in kun ka bi wancan da kun ka yi bisa ga kuskure an gafarta yanzu kuma sai ku ci gaba cikin ni'ima kun fahimta ko to ci gaba menene mahmudun bi fataha ta ni eh wato kenan abin nan a saba'a min dinin ila dinin hmm. to وإذا خلنا ميثاقكم ورفعنا فوق لعلكم تتقون To kuma dai bani Isra'ila uzkuru ko wa idh akhadna mithaqakum ku tuna wato lokacin da mun ka dauki alkawalin ku ay ahadakum bil amali bi mafi taurat, wa min al iman wa baqi al anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duk mai wani addini in dai na annabci ne na farko wato akwai cewa in annabi ya taho ai imani da shi to ku tuna lokacin da muka ɗauki alkawalin ku warafa na fauka kuma dora mun ka ɗaukaka dutse akan kuwa ta abin nan bani isra'ila lokacin da an ka kawo musu taurata don su yi aiki da ita sai suka ki sai aka ɓaɓɓako dutse an ka aza akan garin su in ba su yi imani ba zai faɗo kun wani ta ko ta abin nan shine warafa na fauka kuma dora mun ka ɗaukaka dutse akan ku ay aljabal iktalana mun ka ciro shi min asalihi alaikum mun ka aza akan ku eh, lamma abaitun kabula lokacin da kun ka ki karɓar taurata wa kulna mun ka ce khudhu ma atainakum bi quwwatin ku riki abin da mun ka mun ka zo muku da shi da karfi wato kenan ku yi aiki da shi sosai wadhkur ma fihi ku tuna abin da a ciki bil amal bi shine ku yi aiki da abin da a cikin taurat la'allakum tattaqun ko za ku kare kanku daga wuta ko ko za ku kare kanku daga zunubai ثم توليتم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا ورحمته لكنتم من الغافلين wato wannan aya da muka karanta da wadda attafe bayan kamar misali an yi ta tunatar da bani isra'ila ya bani isra'ila ku shigo addini ku shigo addini don ga kaza da an kai muku an kawa ubanninku abu bai yi ba to yanzu kuma an komo zagin su za a yi halin ku kenan don ga gashi wato ne za a ambata ga domin taurata ta farko kin karba kun kai sai da an ka ko dutsi an ka aza ko an ka ce in ba ku yi ba zai zai faɗi akan ku kuma gashi wala kada alimtum alladhina tadmunkum fi sawti kuma kun san waɗannan da sun kai zalunci cikin ranar asabar lokacin da an ka ce su ba sun matawallaitum sannan kun ka kau da kai ba ta bayan kun yi imani tilas don tsoron wa dutse an ka jaye kuma kun ka kau da kai min ba da zalika bayan wannan bayan wannan alkawari ko ko bayan gushewar dutse falawla falalullahi alaikum ba don falala ubangiji ba gare ku rahmatu da rahmashi lakum bi tabata karbatu ba auta fil azaba ko ba don falala shiga rahma shiga jinkirin azaba ba la kuntum min lakhan da kun cikin masu asara a halaka ku tun wannan lokaci wala qad alimtum wala qad alimtum alladhina atadaw min السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين to yanzu duk abin zagi ne an yi ta lallashi lallashi ya buwaya ku ne kun kai kaza to kuma zamanin uh, abin nan Dawud alaihi salamu an ka ce su zaɓi su zan yin ibada ranar Juma'a kamar yadda yake cikin wata sura sai suka ce a'a su sun fi son ranar asabar ranar da Allah ya huta bai yi aiki ba domin ya fara aiki ran lahadi ya kare ran juma'a ran asabar bai yi aiki ba su ba sun dauki wannan yini su bauta masa a ran nan to <clears throat> aka ce to ku yi haka nan da an kai haka nan kuma sai suka saba wala kada alimtum alladhina sadaw minkum kun san waɗannan da sun kai zalunci cikin cikin asabar minkum fi fi sauti wato sun ka ketare haddi bi sai da samaki wato an ka ce kenan ran nan babu wani aiki alhali su waɗanda ke an kawa wannan alkawali wato masu farauta kifi ne wato masunta ne wa kan ko nahainahum wato mun hane su anhu da gare shi ko ko nahainakum ne bi sai da samaki wa kan nahainakum anhu mun hana ku da gare shi wahum ahadu ailata wato mutanen aila ne fi zamanin Dawud alaihi salam kun fahimta ko wa kunna wato an yadda da an ka ce kada su yi sun kifi su yi ta bautar kamar yadda sun ka zaba shikenan sai kifi ranar asabar sai ya hito kusa ga ruwa wani bayan wani shaidan sai abin nan bayan su to suna kallo kamar su kama amma an hana sai shaidan ya ce musu ai kamawa an ka ce ba hana ku dibara ba saboda haka sai su yi rame abin nan gefe ku kududdufi na ruwa wato su yi hanya tsakanin teku da koko da wurin kamun asalin ruwan eh, su tsare wannan abin nan eh, su tsare wannan kududdufi gefe eh, lambatu bayan haka nan asabar da kihi ke abin nan sai su facce ya yi ta biyowa bayan ya yi ta shigowa da su danne sai gobe ran lahadi su kama <laughs> kun ga kenan sun yi zalunci fa qulna lahum kunu qiratan khasiyin sai mun kace musu ku zan birare khasi da kaskastattu mu mabadina waɗanda an kadisanta ga rahama fa kanu wasun ka zan birare wa halaku ba da salata ayyana sun ka halaka bayan kwana uku wato haka al'ada ku kun fahimta ko ah, fa ja'alnaha ha nakalan lima fajalna sai mun ka sanya wannan azaba kalan wato musiba wadda awa mutum musiba don wani ya kula kamar in an wa mutum bulala don shan giya kun ga don a tsoratar da wani ne mun ka sanya ta don wa'azi lima bayan ko lima bayan dai haka abinda a lokacin su zamanin su wa ma khalfa da abinda bayan wannan al'umma allati fi zaman ko fi zamani hawa ba da ha wato kenan don na ba su ji tsoro in sun saba ma Allah wa mau'izatul muttaqin kuma ya zan wa'azi ga masu tsoron Allah domin mai tsoron Allah in ya ga an wa wani azaba sai ya ƙara tsoron Allah don kada ni'imar tsoron Allah nan ta goshe a yi mai azaba kusu bi zikiri an keɓance masu tsoron Allah da ambata li annahumul una biya su ne masu amfani bi khilafi gari wasu kotun diba ba su ba astuwa to ci gaba إن الله يأمركم

Eh, domin wato abin eh, wannan kissa da attafe za ta nuna in eh, an umarci mutum da abu mai sauki in ya shi shikenan in ya ki shikenan sai ya ta ninka ya ta ƙara wuya ta ta ƙaruwa to shine wannan kissa za ta ambata ka ambata ya ƙara Musa liƙaumi lokacin da Musa ce ma mutanensa wa qad qutila lahum qatilun an kashe musu wani mutum la yudra qatilu ba san wanda ya kashe shi ba aluhu an yad'u Allah an yi bayyana lahum suka roki abin Musa ya roka musu Allah Allah shi bayyana musu wanda ya kashin kannan aku Allah ya sai ya roki Allah to da ya roki Allah sai Allah ya ce masa ka ce su yanke nagge ya shine ya ce inna la ya'muru an tazbahu baqara Allah na umarnin ku ku yanke wata nagge wahidatan min al-baqar ɗaya daga cikin nagiwa dan shanu wal muradu ko baqaratu mubhama wato kowace irin saniya sun ka yanki ya isa kama ko zahiru sai kama yadda yake zahirin magana da sun kama kowace saniya guda ko karama ko babba sun ka yanke shi kenan fa kanu yakhrujuna min al ko min al min al uhdati bi dhabhi ayyati baqaratin yana yiwa su ita daga al umarnin nan da ko yanke kowace irin kowace irin abin nan nagge kama fil hadith kamar yadda yake cikin hadisi lakin tarattaba ala ta'annutihim naskhul hukm al-awwal bi ba ma da sun kaki yankan nagin wadda an ka ce kowace iri sai aka shahe shi aka ƙara wata wasani bi salis da suka ki ƙara tambaya wace iri aka koma cewa kuma ga aka kawo wata sifa tashdidan alaihin don tsani akan su lakin la ala washi irtifa'i hukumin mutlaki bil kulliya domin da an ce nagge tana nan dai naggen sai dai sifarta tana tana karuwa tana abin tana macewa kun fahimta ko bal ala tariqati taqayidihi wa takhsisihi shay'an fa shay'an wato sun ce an ce nagge ko wace iri fara ko baka karama ko babba namiji ko mace amma da suna ta abin na tambaya wace iri wace iri ana ta matse ta har ta komo guda kun ga in ya za abu guda an ka ce ka saya kuma tilas sai ya tsada kenan wa karar kisata ya ambaci litan li a auladin don a halkar da ƴaƴansu na zamanin annabi Allah ya tabi'u ɗarika bayan kada su bi hanyar ubanninsu fi ma shaddidu ala anfusihim al kuma ga abinda zai tsanantar da hukunci akan kawunan su bi sababi ma'ar rasul don tsananin su wato abin nan ta'annutin da suke yi tare da mazo. Kullum yan sun ka nemi su sa wani rikici sai a ƙara musu hukunci to wannan shine al'adar mutum kullum in ya an ce yi kaza ya ce a'a to za a ƙara masa mai tsanani to da Musa ya ce Allah ya umarce ku yanke nagge qalu atatakazuna khuzun kana daukan mu abin isgeli mu da mun kace ka faɗa muna wanda yayi kashin kai sai kace mu yanke nagge mi an munasaba mi ya hada su qala a'udhu billahi na kuna min jahilin wato ni ina neman tsari da Allah kada yanzu cikin jahilai masu isgili da mutane ba ina faɗa muku ne don in wulakanta ku ba Eh, kun mu da ko domin mai faɗa mutane don walakanta su shine mai izgili to ni ban izgili da kowa to haka ubangiji ya ce to qalu qalu ma to qalu du'lana rabbaka sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka da sun ka ga da yankin nagyen sai tilas ne sai an yi shi to sai suka ce roƙa mana ubangijinka yubayyana na ma shi bayyana mana micece ita menene shekarunta qala musa sai musa ya ce innahu yaqulu wata ubangiji na yana cewa innaha baqaratun wata wata nagyace la farilun ba mai tsuha ba jiddan bi haisu la talidu inda yake ba ta haihuwa ba ta tsuha kwarai ta zun tsohuwa ba wala bikir kuma ba budurwa ba ce wadda yake wata taba a ah, saduwa da wani namiji ba awanu wato tana mutawassida ah, nisfun Nisfin wato tana tsaka shekaru baina zalika tsakanin tsuhuwa da kurciya kun fahimta ko fa alumatu barin ku aikata abin da an ka umarce ku da shi min zabiha na yankanta da sun samu kuma irin nagi irin ta ah, kowace iri ne sun ka yanke da ya isa sai suka ki kuma وقالوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا to qalu ulama rabbaka suka ce ka roka mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha shi bayyana mana wani ilin menene launin ta wato fara ce ko baka qala innahu yaqulu sai musa ya ce wato ubangiji na na cewa innaha baqaratun sabra wato um, abin nan nagge ce wanda yake fatsi fatsi faƙin hmm. launin mai tsananin launin abin mai tsintsan launin ta ana cewa asfar faƙi kamar yadda ake cewa ahmaru qani aswadu halik kun hamta ko wata abin nan kamar da Hausa na cewa baki kirin ja jawur kun hamta ko shadidu eh, surati tasurun nadin tana fara taran masu dibi ile ha gare ta bi husna don kyawanta don kun ga abin na sura in ya zam tsinsa ya hi komi shawa to qalu ulana rabbaka qalu ulana

shin wadda ake saki ce ta ta kiwo da kanta au amila ko aiki sa ake tana noma innal baqara tashaba alaina domin shanu wato abin suna yi muna kama da juna li kasaratihi don yawan nau'in shi falam na hatadi ila al maqsuda ba mu san wadda wadda kake nuhi ba kun hamta ko wa inna insha Allah la mutadu mu in Allah ya so za mu shiriwa ne ilai zuwa gare ta don yanzu in ka bayyana muna wa fil hadith law lam yastathnu lama buyyina lahum akhir al-abad an ketare buyyina da ba su yi istina'i sun kace insha Allah ba da ba bayyana musu ba har karshen zamani sai a yi ta yi to yanzu sun ce insha Allahu. daga wannan in an yi musu za su shiri to saboda haka ga abin ga karshen magana nan qala qala innahu yaqulu inna بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون to ƙara sai ya ce ina huya ƙulu wata ubangiji na yana cewa ina ha buƙartun ita wata dagge ce la zalulun ba wadda an ka fore don aiki ba ce tusirul allah wadda yake har tana noman ƙasa tuƙalliba tana juyar da ƙasa lizira'ati don shuka wal jumlatu sifatun wato ba an kore ta don wannan aiki ba wala tazkil harsa ba ta shayar da abin nan hatsi eh, ba ta shayar da ƙasa ko eh, ba ta ban ruwa Eh, wali muhayyatin lizira'a wato ƙasa wadda an ka shirya don noma ba ta shayar ba ta ban ruwa eh, musallamatun wato lafiya lau take kun babu wani aibi gare ta babu wani alamomin aiki a kanta lashiya talfiya ba ta da wani launi gare launi in ba launin ta ba tsintsa take to da an ka kawo wannan sun kasan babu nage wadda ta tara wannan sura sai nage guda cikin ƙasa qalu ana jita bil sun kace yanzu kan ka zo da gaskiya bayyananna wanda ake ganewa na dakata bil bayani mi kai magana da magana wanda a cikakka bayan abu ya buwaya ya yi tsanani bu hasun ka neme ta du hasun ka same ta indal fata bar bi ummi ga wani mutum yaro wanda yake mai da'a ga uwarsa shi kuma da'a gare shi ga uwarsa wa abin yana da wannan nagge saboda haka kuma Allah ya taimake shi kenan shi kuma fashtarauha bi mil'i ha zahaba suka sai wannan nagge daga wannan yaro da nawa cike da fatatta wato a ɗebe namanta a cika da zinariya <laughs> eh? Eh, a cikin fata to yawan nama yawan zinariyar da a ciki saboda haka in kun ɗebe nama a cika eh, fatar da zinariya shi an tsada shine kudinta shine kudinta <laughs> kun gane ku eh, wato don wanda ya tsananta mu kai na sai Allah ya tsananta masa Allah sauƙaƙe ni fa ku ha sun ka yanke naggen nan wa ma ka ya alun ba sai ko suna aikatawa ba ligala ita mana don tsadar kuɗinta wa fil hadith law zabahu ayya baqarata tun harko da sun yanke ko wace nagge kanat wato ko ayya baqaratin kana ko wace nagge ce la ajaza da ta ishe su walakin shaddadu ala anfusihim wa shaddada Allahu alaihi sun ka tsananta ma kawunan su Allah ya tsananta musu kun fahimta ko to saboda kashe kenan ka mutum ya ki wato ga abin da Allah ya aza masa mai sauki sai kawo musu mai tsanani kun fahimta ko mm, Allah ya sauƙaƙe to ci gaba وَاللَّهُ مُخْرِجٌ ما كنتم تكتمون to nan ne ne farkon kisa din wata kashin kai wane ne ya yi kashin kai kun fahimta ko eh, amma sai an ka jinkirtar da shi don a nuna waccan kissa ta nagge kuma a nuna wanda ya ki abu mai sauki za a tsananta mai shi wa idh tun nasan ka ambata lokacin da kun ka kashe rai faddara tun fiya kun ka ɗora tun ya ciki kowane na cewa wane ne wannan na cewa wane ne wallahu mukhrijun ma kuntum takatumu Allah mai fidda abinda kun ka zan kuna boyewa wane min amuri ana al'amarin wannan rai wa hadha itiralun wa huwa awwal kisa shine farkon kisa din kun fahimta ko an kashe kai an san wane ba san wane ne ya kashe ba fa qulna dribuhu balik qulna ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون To, faƙul na dirbu baliha sai muka ce ku doke shi da sashen naggen nan a ɗabi wani juz'i na ta a doki mamacin wanda an ka kashe, ai idribul qatila bi juz'in minha. ko wanda an ka kashe nan da juz'in nagen nan kwaduri wa bilisani an ka ɗebi harshe an ka doke shi aw ajabu zanabi ko ko kashin dindirin ta fahayyar rayu wa qala qatalani fulanu wa fulan sai ce wane da wane su sun ka kashe ni libani ammihi wato wasu yan ƴaƴan amminsa ƴaƴan dan yan uwan ubansa wa mata ya mutu daga nan shi kenan bayan ya gama wannan shaida sai ya koma ya mutu wannan fahurima ne ba maharaman ba fahurima ta an ka hana musu gado wa kutila an ka kashe su kun gani kenan kuma wanda ya kashe wani don ya samu wata ganima ba zai samu ba <laughs> kun fahimta da ko qala ta'ala kadhalika yuhillahu al-mauta haka nan Allah ke rayar da matattu wa yurikum ayati shi nuna muku ayoyinsa waɗanda ke suna nuni ga ikonsa la'allakum ya bani isra'ila ta ko kuna yin hankali ai ta tadabbaru na za kula annal qadir ala iya nafsin wata wanda mai iko ga rayar da rai ba da mota bayan mutuwarta qadirun ala iya nufusin kasira mai iyawa ne ga rayar da rayuka masu yawa fatuminuna bi irsali rasulin saboda haka ku yi imani na cewa Allah ya aiko manzo min al-ummiyin al-arab domin abinda jayayya su don me za a aiko balarabe ba daga cikin mu ba kun za a aiko cikin laraba waɗanda yake jahilai fatu binu saboda haka sai ku yi imani kun da kom to ci gaba wato kenan Allah na fidda ni'ima daga ko ina abinda aka gare ka dai ka bi ah, kada ka ce ai ni na fi shi asali wannan na fi shi abin nan wato wanda ya ce na hiwa ne asali kamar ya ce lokacin da Allah ke halitta ta ko ko lokacin da yake yin kabilan mu sannan ya iya sadda yake yin wacin kabila ba iya ba kun gane ko da eh, Allah yake jayayya ya ce kenan akwai wani lokaci da Allah bai iya uh, sana'a ba kun gane ko hmm, wautar da a ciki Allah saukake to ci gaba sun makasar qulubukum عمدت بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم كسر قلوبكم سنة يعقو يقول دوة أن النئمومي دا أنك يمكو da abubuwan nan da an ka zarge ku da ku da waɗannan halaye ko kuma da waɗannan mu'ujizojin da ya kamata ku yi imani da su duk dai bayan an yi muku su sun mu ƙasar kulubkun sannan zukatan ku sun ka bushe ayyuhal yahudu ay salubat an qabuli haqqi sun ka tsauri sun ka bushe da karbar gaskiya min ba da zalika bayan duk waɗannan abubuwa da an ka ambata min akhbarikum al-madiya na han laburan ko da sun kashu da allati la yumkinu li ahadin an yari ba wanda ya san su ba yiwa ga kowa ya san su illa bi wahyi min Allah min ba da wannan labari ga mutum mutumin makka wanda yake bai san yadda an kai ba ya nuna kenan annabi ne inda ba da annabi bane ya san su mimma yadullu ala anni rasulullah ga abin da ke nuni ni manzon Allah ne ilaikum zuwa gare ku wa ila jami'in nasu wato mu annabi ke nuna ce haka wa hiya kal hijarati duwa wato zukatan ku sun kazan zukatan ku sun bayan sun bushe sun kazan kamar duwatsu fil qaswati ga bushewa aw ashadda tazakoko sun yi tsananin bushewa wato ga karban gaskiya wa inna min al hijarati lamata tafajjal min al anhar dan ya nuna kenan zukatan sun yi bushewa wa bisa ga dutse sai ya ce daga cikin duwatsu akwai wanda yake yana abin nan ruwa na buga daga gare shi wato mare-mare ruwa da dora buga daga gare shi wato alhali zukatan ku suko har abada sun bushe ba su buga ruwa wa inna min hada ma yashaqqaqu kharju min ma daga cikin kuma duwatsu akwai wanda ke tsatsagewa ruwa ya dora bubbugowa daga ciki zukatan ku sun bushe ba su tsatsagewa fa kharju min ma ruwa ya fita daga ya dora fita daga duwatsun zukatan ku ba su yin haka nan wa inna min hada ma bidu min akwai wanda yake yana yankewa ya fado don tsoron Allah zukatan ku har abada ba su fadowa don tsoron Allah wa qulubukum la tata'assara ma zukatan ku duka ba su karbar tasiri wala talinu ba su taushi wala takhasha ba su dinkan da kai wa man la bi gafilin amma ta'malun kuma ku ina tsoratar da ku ku sani fa Allah bai shagala ba ga abin da kuke aikatawa ya sani wa inna ma yu'akhirku yana yi muku jinkiri eh, li waqatikum ga zan lokacin ku wa fi qira'atin bi tahdaniya wa man lahu ghafilin amma ya'malun wa fi iltifatun an al-khita'i kamar kenan Allah bai shagala daga abin da suke yi ba wato kowa ya sani wal ma'ana anna Allah ta'ala bil mirsad ubangiji yana nan ya bage yana yana ganin su li haula il qasiyati qulubun ga waɗannan masu eh, abin na busashin zukatan su yuhsi lahum amalun yana lisaye musu ayyukan su hatta yujazihum biha hayya sakum kafu